يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ هم قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم فكف ايديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ya ku waɗanda kuka yi imani, ku ambaci ni'imomin da Allah ya yi muku a zukatanku da harsunanku, na zaman lafiya da jefa tsoro a cikin zukatan maƙiyanku, yayin da suka yi nufin su ɗora hannayensu a kanku don su damƙe ku, su yi fata-fata da ku, sai Allah ya juyar da su, ya kare ku daga gare su, ku ji tsoron Allah ta hanyar kamanta umarninsa da nisantar abubuwan da ya hana, ga Allah ne kaɗai mumine za ku dogara. wajen samun abin da zai amfane ku a duniya da lahira.